daga nan sashen hausa na murya amurka a washington dc akan mitoci 2531 da kuma 41 ana kuma iya sauraron mu a birnin yamai na jamhuriyar niger a voa africa akan mita 200.5 zangon fm sai kuma wasu tasoshin da zangon fm a niger din da suka hada da rediyo amfani sarauniya da kuma niyya a can kuma sun kasar ghana kuwa za a iya sauraron mu ne ta alfa rediyo za kuma iya sauraron mu ta yanar gizo a duk sa'ad da ake so a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com sunana hawa sharif kamar dai da kuka sani a kowace ranar talata shirin yau da gobe na tattauna ne akan al'amuran mata zalla inda a yau 26 ga watan disamba shekarar 2023 za mu kawo muku tattaunawa akan al'amuran da suka shafi irin kalubale da mata likitoci ke fuskanta a matsayinsu na mata a gidajen aurensu kuma sannan iyaye. haka yake masu sauraro muna tafa da ƙarin bayani. To masu sauraro kowa ya san matsayin mace a cikin gida ba dai kamar a wannan lokacin da maza suka sakar ma mata ɗawainiyar gida ciki kuwa har da kai yara makaranta da ɗauko su wanda bisa tsari da al'ada wannan hidima ce da aka san iyaye maza da ita amma fa ban da yanzu hakan ya sa shirin a yau zai duba irin kalubalen da likitoci mata ke fuskanta a aikin su tare da tafiyar da gida da iyali don haka sai a gyara zama a kasance da shirin yau da gobe. yanzu kan sai kaduna inda za mu je ga wakiliyarmu a can binta ibrahim da bakin likitoci mata zalla da ta gayyato mana a teburin tattaunawar tamu a yau inda za mu ji waka daga bakin mai ita inda likitocin za su tattauna kalubale da suke fuskanta wajen gudanar da aikinsu a matsayinsu na likitoci da kuma tafiyar da gida da iyali don haka zan matsa gefe in barku da binta da bakin likitocinmu. To aji kuma masu sauraron barkamu da sake sada da ku a cikin ajinmu na yau da gobe. yau ajin namu mun gayyaci likita ne bukan turai a cikin shirinmu da muke tattauna akan ayyukan mata waɗanda suke ayyuka irin na albashi domin mu ji irin gwagwarmayar da ke cikin rayuwarsu idan ba manta ba wancan tattauna mun yi tattauna ne da mata 'yan jarida da muka fahimci abubuwan da yake wakana a rayuwarsu to haya dai gamu da likitoci mata domin su gaya mana wai shin wane ne likita kuma wani irin gwagwarmaya suke fuskanta musamman gare su mata wanda suka kasance su ma suna da iyali 'ya'ya da dai sauransu to aikin likita dai aiki ne na jin kai da ceton rai fanni ne kuma da ya karanci yanayin jikin dan adam da kuma yadda gabobin da kuma kwayan halittar mu ke rayuwa sannan kuma suna taimakawa wajen gano cututtuka da kuma maganinsa akwai bangarorin ilimi da yawa a aikin na likitanci duk da yake ko a wajen nazari shi wannan karatu na fannin likitanci yakan ɗauki lokaci mai tsawo fiye da kowane fannin ilimi alal misali ya kan ɗauki kamar misali shekara bakwai ana yin wannan karatu domin a tabbatar da cewa sun kware ana kuma iya mika musu rayuwar ɗan adam a hannunsu ba tare da an samu mishkila ba aiki ne da kuma babu rago a ciki sannan kuma babu dolo to likita dai kamar kowane ɗan adam su ma suna da iyalai suna da dangi suna da abokai kuma suna son su yi walwala amma hakan na samuwa kuwa suna iya baiwa kansu da kuma waɗanda suka jibance su kula da ta kamata waɗannan tambayoyin da kuma waɗansu su ne muka tattara waɗanda za mu yi a cikin wannan shirin namu na yau barkanku da zuwa dr halima muhammad daura da kuma dr zainab abdulaziz sumudibu kamar yadda na gabatarwa duk lokacin da aka ji mm, mutum ya ji ba daidai ba ba inda zai nafa sai asibiti ko da kuwa na gargajiya ne shi ma dai likita ne ake cewa ko kuna ku bokayen turawa ne akwai kuma bokaye na gargajiya to shi wannan fanni dai kamar yana nan ma masu sauraro bayani ya san za ku iya kara karin bayani akai fanni ne wanda yake lura da cututtukan mu da kuma magance shi a matsayin ku na mata kuka shiga cikin wannan bangare wanda shekarun baya za a iya cewa fili ne ko kuma fanni ne na ilimi wanda ba a kasafai ake samun mata ba kuma idan aka duba akwai kalubale kasashen ciwon ku 'ya'yan arewa wanda dama makarantar da kyar aka samu aka fara bar mu ma muke yin shi sai ku zama kun jajirce kwace kuma sai an yi da ku ya ku samu kanku a cikin wannan fili kuka tsunduma har gashi kuna da iyali da sauransu ya abin yake Barkanmu da warhaka kamar yadda kika ɗanyi matashiya akan um, fannin da muke aiki wato aiki na likitanci aiki ne yake wanda yake buƙatan natsuwa mai matuƙar mahimmanci kuma yana ɗauke da ƙalubale kala-kala idan aka danganta shi da yanayin rayuwa eh, da kuma al'adunmu musamman a arewacin najeriya akwai abubuwan da ake tsammani mace ya kamata tana da su akwai abubuwan da ya kamata tana yi wanda ya danganci gidan aurenta farko ma kafin ma samun miji din har ya kai ga zaman auratayya da 'ya'ya da 'yan uwa da kuma jama'a gaba daya mm. to idan aka fara da mace da take fannin likitanci tun daga sadda muke makaranta um, zaki ga saboda yadda al'adu da yadda society take magana A al'umma Al'umma mm. suka ɗauki aikin likitanci za a ce ai in ka aure ta ba ta da lokaci in ka aure ta suna yawan zuwa call nan so zaki ga wasu sukan samu matsaloli wajen samun mijin aure matun daga farko saboda wasu ba su son mace mai ilimi suna ganin tana da 'yanci suna ganin cewa idan ta zo ba kamar ba za ta na ta bi abin da suke so ba su mazajen mm. kuma kin ga a arewacin najeriya da kuma al'adun da musulunci yadda ya tsara mana ita mace kullum tana karkashin kulawa namiji ne karkashin mijinta ne akan samu wannan matsalan zaki ga akwai wayanda suka yi aikin karatun eh, likita a cikin karatun mm. suna gudun yin auren a lokacin saboda yadda karatun yake da eh, nauyi abubuwan da za su dangance shi da aure a cikin karatun mm. so sai wasu su kan jinkirta su ce gara su bari idan sun gama to by the time kuma suka gama din mm. sai ki ga kuma samun mijin sai ya iya zama musu matsala saboda yadda al'umma sukan ɗauki cewa wasu auren likita yana da matsala gare su. To likita Dr. Zainab ni na dan sha mamaki a daidai wannan gabar duk da kasancewar muna ganin ku a matsayin mata 'yan baiwa wanda Allah ya ba kwakwalwa da za ku iya wannan fannin da kwarewar ku da wayewar ku har ma mutum ya cewa wannan kalubalen na maganar namiji ringa jin shi kaman ka a zo a gagare shi a gida ba kawai ga ta gida bane ko wanda take harkar kona ba a'a har ma ga likitoci wanda suke cutar rai su ma suna fuskantar wannan matsalan dakta ci gaba to da wannan kinga yana da fannin kafin ma ta samu mijin mm. aure. kafin ta gama ko bayan ta gama karatu ko kafin ta gama karatu aka zo kuma in aka zo zancen kuma mace ta samu miji aka zo aka yi aure idan ba a samu fahimta ba daga farko shi mijin shi mm. kan shi idan wanda ta aura din ko wanda za ta aura in bai gane yaya yanayin aikinta yake ba babu fahimta irin babu fahimta mm. bai gane Um, idan ta yi auren tana cikin wannan yanayin aikin za a iya kiranta a kowane lokaci ko tsakandare. ko tsakandare za ta hmm. kwana zai iya danganta ta kwana a asibiti saboda yanayin aiki ko ba ta da aiki a ranar idan wani muhimmin abu ya taso za a iya a neme ta a kowane lokaci so idan ba a samu wannan fahimtar ba ana samu ana samun matsala sosai da sosai in ya zo ga wannan fannin kuma da kuma yadda al'umma kuma yanzu zaki ga yawancin eh, kula da yara da mm. tarbiyya harkar makaranta duk an saka ma mata yanzu mm. saboda haka zaki ga cewa yanzu banda aikinka da yake da wannan yana daukan lokacinka ba ka da wannan isasshen lokacin da zaka ba ma 'ya'yanka kulawan da ya dace kuma iyaye mazan ma sun ban ma matan ke ce kai makaranta ai ko ina ne muna ganin ku fa ajin karshe a can sama ko kuke ai ko ina ne ke ce kai yaro makaranta ke ce dauko yaro makaranta ki shirya za ki je aiki mm. kuma kafin kafin ki fita sai kin mai gida sai kin yi abincin karyawa mm. sai kin yi abin da zai ci da rana saboda sai bayan la'asar za ki dawo idan ma aikin kwana kike yi wani lokaci takan kai mu ga 'ya'yanmu ma a asibiti muke kwana tare da su mu kwana a asibiti tare da su sannan ki tashi da safe ki shirya su ki musu abin karyawa suna tare da ke ki kai su makaranta su kin bar su a dan ɗakin da ake dan baku na dan hutawa mm. kafin kina sauka kina duba marasa lafiya kina da kina kula da yara a haka a haka fa sannan kuma washe gari idan kin tashi kin kai yaran nan fa ba fa gidanki zaki koma ba fa bakin aiki zaki koma zan koma bakin aiki ne kuma ki ci gaba saboda eh, eh, na gaba da ke suna jiran su ji abin da ya faru cikin dare mm. me ya faru me kika yi a ga yaya za a inganta abubuwan da kika yi ko a mm. miki gyara a abin da eh, kika yi da bai dace ba sannan kuma ki zo kina ganin marasa lafiya kin zo an ajiye miki marasa lafiya kusan guda ɗari zaki ki gansu bayan kin kwana kina aiki ah. kin zo wa'annan marasa lafiyan kuma ko ɗan tashi kika ce bari ki ɗan yi sallah ko ki mm. ga mutane ana ce ku ce an ai ba su da kirki ai ba su da imani amma su ba su san me muke ciki ai wani lokaci ma sai magana kamar ba ku damu bane da ciwon ma to ai ba haka bane mm. idan kika duba yanayi na aiki mm. banda yanayi mu ma yan adam ne mu kanmu akwai wannan nauyin abubuwan da ke kanmu banda kula da Yali da waye da kuma wani lokaci ma idan aka samu miji mara fahimta ko mm. kuma yan uwan shi ko abokanai mm. mara fahimta za a ce kai ta gama da kai sai abin da ta ga dama a ce mace ba za ta zauna a gida ba a ce mace duk ana samun irin waɗannan wuri eh, masu sauraro ba ku kaɗai kuke mamakin abubuwan da ke faruwa a rayuwar likitoci ba hada ni kaina yanzu haka ina ne ina kallon su ne ina musu kallon to ni na ɗauka ai duk namijin da ya samu likita a matsayin matarsa yana tunanin shi a duniya shi sai dai kuma a bashi rabon lahira ya riga kwashe rabon shi na nan duniya dr halima kina jin irin abubuwan da ta faɗa a cikin rayuwar shin a cikin rayuwar naku a matsayin ku na musamman ku da ke yanzu matan aure ne kuna da iyali shin akwai lokaci na kuke ba 'ya'yanku da shi mijin kuna da wani lokaci na yin soyayya kuwa a rayuwar mu ta likitoci ba wai babu lokaci ba akwai lokaci sai dai kawai ya danganta da tsarin mu yanda yake lokacin da kila ba yadda wani yake ganin zai ishe kowa ba kowanne yana da tsarin shi yara na nan mai gida na nan kila yan uwa suna nan kinga kamar yara uwa dai ita aka fi sani da tarbiyya kuma shi mai gida ya tallafa mata su kullum kila kin tashi da safe zaki so ki at least ki ga yara ki musu dan magana kafin kila su tafi makaranta kamar yadda ta ce za ka kwasa yara ka kai makaranta daga can ki wuce aiki daga nan ba za ki kara gani yaro ba sai kila da yamma za ki ɗauko shi so wani lokacin mukan dan samu lokaci weekend in baka aiki tunda aikin nan ko da yaushe ana iya kiranka da safe rana dare har ranar da ba a aiki asabar da lahadi duka ana aiki su kila wani lokacin wannan dan lokacin ne zaka yi amfani da shi so kuma sai ka ji ma ya ma kaɗan hmm. saboda duk wani abu da zaka tattara cikin sati kana can kana aiki in ka dawo da yamma zaka so ka shirya gida kuma jiki ba katako ba akwai gajiya jiki ba katako ba yanda kika ce zaka shirya gida zaki yi abinci kila mai gida ya zo shi ma yana bukatan nashi kulawan ga yara sannan kuma dare ya yi To madalla masu sauraro har yanzu dai ana tare ne da sashen hausa na murya Amurka a cikin shirin yau da gobe. Kafin mu sake koma ga teburin tattaunawar tamu tare da Binta Ibrahim da bakin nata inda za su dora inda suka tsaya. Bar magarzaya da ku birnin da magaran a jamhuriyar Nijar tare da wakiliyar wakiliyarmu da ke can tamar bari da wani girkin da ba a baya mai ƙuya. To salamu alaikum suna na zuwaira Ibrahim a nan da magara. To malama zuwaira muna so ke mana bayani a game da yadda ake yin dambu dambu dami dami ake nema kuma ya ake yin dambu. To dambu kala kala ne ake da kwai na masara da kwai na kuskus da kwai na shinkawa. ka zo ka gyara kuskure ba gyara ta ba ake shinkawa kana gyara ta masara kana gyara ta ka gyara kayan ka aka nuko maka kai ka zo ka dambata abin ka dora tukunya ka ta tawasa ka hudda garin ka daidai wanda za ka yi ka. in ta tawasa ka liƙar ganaka sai ka zo ka murje kayanka da ruwa ka zuba in ka zuba yadda huye da huye sulali sosai sai ka kwashe in ka kwashe kuma sai ka bi shi da ruwa duka ka yayyahe shi ka zuba mishi ruwa inda wani ka meda kan wancan ya shiga shi ma wancan ya dau shi ma yi ka kwashe shi shi ko nan ka buge kayan ka da mai ka sa mai ka bige shi ka bige ka da shi cikin tukunya in na shinkawa ne hmm, cikin madambaci in na shinkawa ne bugu biyu ma ya ishe shi in ya shi wuta na masara ne kana mai da shi bugu uku ko bugu ɗaya ake mata ana sa gishiri amma shinkawa ka sa mata gishiri daga tajima saki take yi masara ba ta komi kuskus ma kana iya sa amta gishiri kaɗan ku mm. Mm. Mm. ma fan da ɗin kana so ne zaka sa albasa da wani mai su albasa da wani a attarugu da wane ne duka na ji ne ka zo ka gyara wakenka ka gyara shuɗinka ka gyara zogalarka shuka makabeji kabeji ko mm. kabeji tsanwa tsanwan shuba mm. kuma da kwai masu sa wari ma mm. suna son wari kana gyara zogalanka da shuɗinka da wakenka duka he ka dafa kayan in ka kai mai son shu ka sa mishi mai son wake ka sa mai son zogale ka sa to su ya ake dawa su to dawa su dai yanda ake dawa su zogale in su lalala ce ba ta kanwa ba kake samta kana ƴalɓala kaɗan saboda abin tautau shukin ma kana mm, kana ɓala kaɗan saboda abin tautau ba da yawa ba mm. wake shi kuwa aikan wa kake sami isassa dan ya dawu yayi kyau mm. in ka ida ya dahu sai ka maka mishi ruwa sai ka sa madan wanga madan bacci ka tace shi da kaɗan kaɗan wanke shi ake da kadan kadan kana kwale shi kana tacewa saboda inda ko ta kasa kasa ma a kasa yi huta kuma daga nan sai shi kenan sai ka gyara albasar ka ga man ka nan kawai shi kenan sai ka zuba a tukunya mai yayi zayi ka zuba albasa ta soye ta soye ka ka a tarugun ka ka daka kawai ka zuba in kana da dan gishiri ka balbada to kuma ai ada ta da su abubuwa kamar su yaji kamar su magi kamar sauransu kuma kamar shi wannan a tarugun ba a hada shi kamar da su tafarnuwa a jajjaga an za a yi jukin eh in kana so kana iya sawa kana sa tawarnuwa in kana so hasu fuwaburan duka ana sawa na kwai hasu fetifuwa hasu karoti duka mai bukata yana iya sa kayan shi mm. yaji ma a daka yaji daban a ramaji da gishiri a gama su a daka mm. su daga adige duka mm. duka ana sawa to lokacin da za a ci ya ne ake a hada su kamar in na saida ne ko na gida a ah, na ci kawai na gida hmm. kamar yanzu in za ka ci kin dawa ai ko hmm. yo ai ci zaka ka ɗebo dambu ka sa ka sa a taru wannan eh. jikin da wani jikin ma da dan gaya mana yanda za a yi shi da wa'annan abubuwan duka jera su ras hmm. mhm. shi in ka gyara albasa ka kayanka yanka ka zuba mai a tukunya sai ka zuba albasa in ka zuba albasa ta soye ta soye ko wani kayan yaji haka na kamshi da ake sawa sai ka balbada albasa masara ne irin wannan na yanzu na shashi da ake saida mm, kenan yawwa mm. to kayan yaji suke ce me eh firi mm. sai ka balbada kayan dan ka gishirin ka dan balbada tunda yanzu ba amtin duka yake son aran mashi san shi da aran mashi ake sawa da dan bada gishiri ta soyayya soyu ni gaskiya sai na ma sabke yi na daka a tarugu na sai in ka an zuba shi Mm. don kai dai duka eh duka tare kake da ka da taro da a tarugun da fuwaburan iya mm. duka da tafarnuwa ma an kana so duka ya ka gama suka dake mm. sai ka ɗauko ka zuba ka motsa ka motsa nan ka ka zuba su a tukunya sai su dahe in ka sauke man ma ka ɗauko ka zuba a kamshi a ƙasa kenan yanzu sai ku biyo na musaki kayawa birnin kaduna a najeriya domin jin ci gaban tattaunawar bakin likitocinmu mata zalla tare da binta ibrahim kuma a cikin wannan aikin muna da abin da ake ce kana da bukatan ka dinga samun ilimi kana karawa akan wanda kake wato kira sani kuma kuna kara karatu kenan sosai ko likitanci ba wai kamar a ce wani tsohon abu bane ko shi ana ci gaba kuma in ba wai kana amfani da wannan daman mm. kana karatu ba mm. ba za ka san abin da duniyar take ciki ba a lokacin da kake mm, abin da yanzu ke cewa wai updating updating kanka ka je ka dawo aiki kana bukatan ka zauna ka dan duba wani abu kila da aka yi sabo da zai kamata kai ma ka samu wannan um, fahimtar akan shi haka na ake shi kuma mai gida wani lokacin kin ga in ba da kila ko dare da sassafe kin tashi kun yi shiri yara haya haya an tafi shi kenan sai kuma da yamma an dawo so ga wanda sake samu ake samu kila mazaje da ba sa samun fahimta a wannan mm. akwai wasu da zaki gani mun sha gani wani namijin kila tana aikin kwana ta tafi a ƙarshe sai dai ya biyo ya ce shi ya zo ya leƙa ya ga me ake a wannan asibitin saboda dai bai yarda bai yadda ba matan shi ta tafi ta zo kila ta dan leko baya nan ta mm. koma mm. to me ta tafi ne wasu bai taɓa ciwo bane misali irin wannan mijin bai san abin da ake asibiti ba shi ke ciwo ba a lokacin eh. nan to duk wani abu na daban ne ga duk kalubale ne babba da kuke fuskanta amma gidajen ku amma kuma irin waɗanda kuke dubawa to marasa lafiya su ma sukan kawo korafin cewa na lokaci ba ku nuna musu kulawa ba ko kuma ana cikin duba sun yi layi ku ce kun gaji kun tashi da irin waɗanda ƙananan da ya korafi korafan ko kuma kila ba ku taya su jin zafin daidai da yake musu ciwo kun taya su kuka ba muna samu wanda abin da mutane kamata su gane shi ne shi a wannan aikin ana da wani abu da ake ce ma ana bada akwai abin da ake kafa ba muhimmanci kamar misali yanzu wani ya zo yana da bukata da ta fita wani wannan nan da suke kan layi suna iya jira ba a cikin hatsari yake ba ana nan zaune kawai sai a kawo wani kwanan shi uku bai yi fitsari ba a ce kuma gashi an zo wurin likita likita zai zo ya cire mai wannan fitsari ya samu sukuni su kuma suna na suna kan layi wani ya zo da mura wani ya zo da dan ciwon kai kwana hmm. biyu kila da ya ce kai yau bari in je in ga likita haka da ka tashi akwai wanda muka taba gani um, namiji ne ya zo yana fama tsoho fitsari kwana uku bai yi fitsari ba hajaran majaran yana ta zufa yana ta ihu ta ce to wannan abin da za a yi na kan layi kuma na haƙuri mm. bari mu je za a yi ƙoƙari a gani a cire wannan fitsari mm. ta tafi ta je a je an kai shi za a mai wannan aiki a cire wannan fitsari to kuma ai kowa ya san mafitsara dai inda take mm. ta je tunda likita ce mace shi kuma wannan mara lafiya namiji ne an je ana wannan aiki kwatsam sai ga mai gidanta ya faru shi sai yake ganin cewa wai dan me za ta yi wannan aikin a matsayinta na maje mm. shi kuma wancan marar lafiya na miji to kuma al'aurarsa ta kama kuma al'aurarsa ce za ta amfani da nan fitsari yake fita likita kuma ai shi kafintan kowa ne to abin da muke kulawa da shi shine ceton rai ake yi duk wasu abubuwa na daban wajen wannan tunanin bai zo maka zo zaka ceci rai kwata-kwata bai zo maka so ita wannan aikin da ta yi kawai ta yi ne don ta ceci wannan bawan Allah amma su sauran su suka ringa gani to dan me ma za ta zabe shi sauran majinyata marasa lafiya kuma sai aka samu rashin fahimta shi ma mai gida ya duro yana da kamar duk akwai wasu abubuwa goma da ashirin to rashin a rayuwa ku akwai biki da suna kuwa wani mu koma wurin a shugaban na ga mana cika ganin a ce wancan likita ce ga ta can mun yi anko tare da ita ba mun ba kwa biki da suna ne da su a shugaban ne biki da suna muna yi muna yi ba kamar na kowa ba mm. kila mun je biki da suna dan mintuna kaɗan in ce bari in je in musu alheri ko ka buga waya shi ma ya duk aiki ne sai dai haka waya ma ya wadata ni dai wata shida da suka wuce duk biki da sunan da aka yi dangi ai sai dai waya wanda na samu ma na kira kenan saboda yanayin aiki ga yanayin karatu da muka shiga a wannan lokacin ana shirin jarabawa mm. ga yara ga abubuwa saboda haka duk wannan samun wannan lokacin ka ce zaka je wani sha'ani mukan taba lokaci zuwa lokaci ya danganta da a wani gaba kake wani yanayi na aiki kin san ko lokacin ciwo ma zaki ga idan kika duba yanayi yanayi musamman akwai mm. lokaci eh. akwai lokaci da zaki ga kamar lokacin zafi ruwa idan ya damina in ya fara shigowa mm. ruwa idan ya dan fara yawa mm. zaki ga ana yawan ciwo sosai saboda haka asibiti a cike take saboda haka baki ma da lokaci in kika je marasa lafiya sun cinci rundo so by time kika koma gida ma a gajiye kike ke kanki so baki da lokacin ma wani eh, in asabar da lahadi yawanci shi mm. aka fi sani da biki baki kina kokarin ki samu ki dan huta ne a gida ki dan karanta abin da zaki karanta baki da lokacin fita biki saboda haka ni dai personally biki da suna dai <laughs> da sauki dai To, majinyata sukan dan yi korafin cewa wani lokaci na kawo wa likita magana na, na, kawo musamman irin babban asibiti haka wannan karan wannan likitan na gani sai majinyaci ya nace shi shi wannan likitan da ya saba ta dan yi mishi murmushi yau Allah ya sa a daidai lokacin ita ta fara ta aikin bata kwana din nan ta jiga ta ba to ta mishi murmushi sau haka in ya sake zuwa ba lalle ne ga wannan likita musamman a babban asibiti shi kuma ya dage ya ce sai an ga wani kuka samu irin wannan matsala yakan dame ku kuma ya kuke abin yake tafiya ko da misali na ga Dr. Zainab ne idan na je na ga Dr. Halima kuma abin zai tafi daidai ba dole sai na ga Dr. Zainab ba eh to wannan yawanci marasa lafiya ne al'umma ne ba su gane me ake me yake nufi da irin wannan wato aikin ku ba aikin mu ba shi a tsarin mu yadda muke aiki kowane likita yana wannan yana wani mataki ne so idan marasa lafiya suka zo suka zo yau ya zo na duba shi mm. na duba shi amfanin rubuce-rubucen da za ku ga muna yi to ku shiru din na muna rubuce-rubuce duk mm. abin da ya gaya min mm. idan idan kika fahimta zaki ji likita in kika zo ya duba ki musamman mu a babban asibiti zaki ce an ce me ka zo da ka ce dama yake damun ka ka ce da kaza da kaza da kaza da kaza to ya aka yi na san da kaza da kaza ne saboda wancan likitan na faɗa wancan likitan kamar ya ga Dr. Halima Dr. Halima ta rubuta duk abin da ya faɗa mata ga kuma abin da ta yi mishi ga kuma abin da ta ce yayi to na yi komai na so yana nan a rubuce so ci gaba ne mm. za ta yi daga inda na tsaya mm. sai dai idan ka zo da sabuwan matsala a mm. da ka zo ganin ta sai ta kara akan abin da wancan ya riga ya saboda ko da wani likitan ne daban kuma shi ma zai gani komai yana nan a zaune komai yana nan a rubuce shi dai kawai um, abin da ya kamata mutane su gane mm. wani lokaci wannan canjin likita da ake samu yana da amfani saboda wani abin da wani bai bai iya dagowa yake damun ka ba hmm. wani likitan in ka gani kana iya kai ta ganin likita guda ɗaya abu ɗayan nan da ya samu ran shi shi ke damun ka ba zai ba lalai ya bincika sosai hmm. amma in ka ga wani wani zai iya ya natsu ya baka lokacin shi kamar yadda muka ce wani akwai gajiya akwai ne a lokacin da zaka gan shi amma ka iya ka haɗu da wani da a lokacin baya tare da wannan gajiya zai yi kokari ya gani eh, me ke damun ka hmm. kuma hadda ya danganta da yanayin mutum mm. ko a duka yan adam ba kowa bane yake halin shi daya ba mm. kowa bane yake daya wani yana da natsuwan da zai tsaya ya baka lokacin shi ya tsaya ya je wani ko bai da wannan lokacin da zai tsaya ya baka mm. so kin ga idan aka ka samu ka samu ka ga wani yana da amfani din yau in ka ga wani gobe ka ga wani duk da dai a yanayi na dan adam yana son inda ya ga an nuna mishi eh, ya kulawa ya fi sanya eh. koma nan wajen amma al'umma ya kamata su fahimta cewa yana da amfani din in ka ga yau wani gobe kuma ka je ka dan komi da ake yi ana yin shi a rubuce ne kuma muna komawa a eh, dole in ka zo ganin wani daban ya duba ya tabbatar da menene sannan ya ci gaba maka akan inda aka tsaya to a cikin wannan aikin naku akwai fannin da maza sukan ce su ba sa son namiji ya taba ya duba musu matar su misali sun fi son eh, likita mace su wani da yake a ta bangare guda ma ki ga eh, su din kuma sun sun hana wa 'ya'yansu su zo su yi karatun likitancin 'ya'yansu mata to amma a hakan din kuka samu a matsayin ku na mata namiji shi kuma ya dage ce tab ba za ki taba ni ba mace likita ba za ta duba ni ba sai dai namiji dan uwan shi kwarai ana samu kun hmm, kowa kwarai samu kwarai ana samu hmm. ana samu waɗanda suke da wannan akwai waɗanda suke da irin tsatsauran ra'ayi din nan um, ba sa son mace ta duba su ko da sun zo suka ga cewa a wannan dakunan da ake ganin marasa lafiya hmm. mata ne za su ga suna dudduba suna dudduba sai su dage akan cewa su dole dole sai namiji ne zai duba shi zai duba ni dai gaskiya personally ni bana jin wani abu maluma ba <laughs> gaskiya ni ba bana jin wani abu saboda ra'ayin sa yana da ra'ayin shi haka kuma tunda akwai mazan akwai matan tunda su ya fi yadda da su mm. kuma zai fi iya ya buɗe musu abin da yake damun shi kuma muna da su to ya je ya gansu sai dai idan ya zo ne da wani matsala ta gaggawa kan ga wannan lokacin ba shi da zaɓi dole dai in matan ke aiki a lokacin dole ba da kanshi ya haƙuri a mm. duba shi ni har ma kun tuna man da wani abu da ba ni kadai ba mutane da yawa suna dan yin magana akan shi ne wannan rubutun naku na tsutsa da ku kadai kuke iya karantawa <laughs> so daga ku sai pharmacist wato masu ba da magunguna ku kadai kuke suna abu da kuke rubuta ku ya kai ne duk likitoci a duniya duk rubutun ku iri da ne ne irin wannan rubutun dan ku yi ku kadai ku sa abin da kuke rubuta oh kuke rubuta ni hmm? ni zan ce ba rubutun bane abin da ke cikin rubutun ne wani sirri ne da kawai likitoci a cikin shi eh, shi abin da ke cikin rubutun mm. in ba kila ko mu ma'aikatan lafiya ba mu ne muka san abin da yake ciki ba mm. wai da yawan su ba wai kaman turanci bane ba to ko ka karanta har gara kila yanzu ma da ake samun su internet da sauransu mm. ko ka karanta in kai ba likita bane tunda yare ne na likitanci da eh. kiwon lafiya eh. ba za ka gane abin da aka rubuta sai kuma wani can ko rubuta ko biyar bisa menene wannan wani inda za a sha maganin shi ne a yaran ku ne kenan <laughs> amma kuma hadda yawan kowan jama'a kana sauri so kawai rubutun zaki ga an yi shi saboda idan kin yi kina eh, sa ran cewa in dai wajen masu bada magani ne sun san me kike nufi ko da farko eh, baki na farko baki na farko ko na karshe suka gani eh. in dai suka duba yawan kwanakin eh. da yadda za a sha da wai suka kalle na sun san me kike nufi da kuma abin da kake tunani yana damun shi mara eh. lafiya kowane ciwo kusan yawanci suna da magungunan su kila na musamman in aka ga suna san wannan maganin ga ciwon to to yanzu dai mun fahimta masu sauraro baki ɗaya kuma a nan za mu naɗe tabarmar shirin na yau a madadin dukkan waɗanda aka ji su suka ba da gudunmawa wajen kammaluwar shirin ni da na shirya na gabatar hawa sharifi muku sallama daga birnin washington dc sai an ji manku.